on a mené un atelier de sensibilisation. Mon da wani taron juna ilimi bisa ga wayar da kai zuwa ga bangarorin da ke da hannu a kai mahalarta taron an zaɓe su ne dangance da ayyukan da suke a lokacin tsananin zahi manufar ita ce raba nazari da aka yi na bukatu ta fuskar labaru ga abokan hulɗa daban-daban kuma da magantawa kan fasalin farfagandin auni da za a gudanar a cikin angoyi daban-daban na birnin yami. ne aka zaɓa domin su gudanar da wannan aiki. Wannan awon tamfeta matasa 'yan sa kai za su aiwata shi da suka sa kai bisa ga kokowa ga canjin yanayi da suka fito daga harabobin jami'a ƙungiyoyi aiki ne da zai kwashe wata ɗaya domin ƙididdige bayanai a wurare daban-daban a ƙarƙashin ice ko inda babu inuwa don a gani wanne ne canje-canjen aunin tamfeta da ake samu tsawon wuni a wani wuri na takanas. menene amfanin bayanan da za a tattarawa. Et donc tous ces éléments là va compléter. Et tout Dukkan wa'annan bayanan za su ba da cikakkun bayanai da za a samu ga aunin tamfeta da kuma haɗi don samun nazarin tasirin wannan zahi mai tsanani ba kawai kan fuskar tamfeta mai hayi kaɗai ba ne don kuma a gani me yake haddasawa menene tasirinsa kan tattalin arziki don a samu a ƙirƙiro makamin taimakawa al'ummomi masu rauni don su samu girkin fasalin daidaito ga canjin yanayi ko fasalin juriya. Ko gwamnatin Nijar za ta iya amfani da wannan sakamako a siyasar siyasarsa ta yaƙi da sauyin yanayi? Biyo bayan girkin wannan dandamalin ya rage ga Meri Tayemi ko kuma in ce gwamnatin Nijar na su riƙe amfanan shi don ya zan wannan ƙididdigar da nazarin a yi su a wasu birane don a samu kyautatar tasiri na ainihin ga zamantakewa da tattalin arziki kuma a samu ƙasa ta Nijar mai biranen da ke da juriya akan canjin yanayi.